الله Assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na shirin tashin sahur wanda ke zuwa muku kai tsaye daga tashar talabijin ta KSMC Kaduna. Shiri ne da ya tanajin malamai a ɓangarorin ilimi daban-daban waɗanda suke isarwa da al'umma musulmi saƙonni akan yadda za su gyara ibadarsu ta azumi da sauran ibadan da suka shafi addinin musulunci da ma zamantakewarsu ta yau da kullum shirin ya saba budewa ne da karatun alkur'ani kafin mu kai ga malamai da za su yi bayani walau daga shahararrun malamai karatun alkur'ani masu karatu da kuma karantaswa ko kuma ɗalibansu to yau za mu bi ɗalibi ne domin ya buɗe mana wannan shiri na tashin sahur da karatun alkur'ani mai tsarki ɗalibin shine abubakar nasir sadiq aliyu abubakar ha'ila yau ke cewa a yi sauraro lafiya ɗalibi bismillah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 من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم ɗalibi abubakar nasir sadiq kenan kuka kalla tare da saurara a karatun alkur'ani mai tsarki cikin wannan shiri na tashin sahur Allah ya tatar da mu kuma Allah ya karbi ibadunmu da jihadi bayan ɗalibi ya sauka da karatun alkur'ani mai tsarki zamu bi malam muhammad mahamu imam domin jin wace irin falala ke tattare a cikin azumin watan ramadan da ake kwaɗayin dukkan al'umma musulmi su taru su amfana da wannan falala da ke cikin azumin watan ramadan har ma bayan azumin ya kammala malam bismillah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 yana daga cikin falalan da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan wata ta Ramadana dan uwana da ke kallon mu da sauraro shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya azumi ya zamanto kariya daga barin fadawan mutum zuwa gidan wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wa sawmu jinnatu shi azumi kariya ne ma'ana kariya ne daga barin fadawan mutum zuwa gidan wuta sannan akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kara gaya mana falala na wannan azumi na watan Ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama wa anna man sama man sama Ramadana man sama yawman ibtiga wajhi Allah ta'ala dakhala aljanna ma'ana duk wanda ya azumi don neman ladansa wurin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce zan sashi a cikin gidan aljanna sannan yana daga ciki hadisin da ka haddace tun kana yaranka faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya azumi na rana ɗaya fi sabilillahi a cikin watan ramadana ne ko ko ba a cikin watan ramadana ba Allah subhanahu ta'ala zai nisanta shi daga barin shiga gidan wuta kimanin shekara saba'in to ya tunaninka kuma idan abin ya zo ya haɗu da wannan wata ta ramadana kenan ka ba karamin abu bane kenan sai ka ce shekara saba'in so talatin kaga ba karamin adadi bane to banda kuma gara rabasar da Allah subhanahu wata'ala ya kinsa a cikin wannan wata ta ramadana yana daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya sanya ladaddaki a cikin wannan wata ta ramadana ya zamanto ababe ne wanda za a rika ninninka su kamar yadda ka riga ka karanta kuma ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce addu'o'i guda uku Allah subhanahu wata'ala baya barin su faɗi ba tare da an ansa su ba addu'a na farko addu'a mai azumi ya kai dan uwana da kake kallon mu da kuma sauraron mu ya ke yar uwata da kake kallon mu da sauraron mu ya ku yan uwana da kuke kallon mu da kuma sauraron mu wannan wata ta Ramadan nan dama ne muke da shi dukkanin lalurori da muke ciki Allah subhanahu wataala ya dauke mana Allah subhanahu wataala ya yi mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'o'in mutane guda uku ba sa faduwa ƙasa banza mutumin da ke azumi lokacin da zai yi buɗe baki ya ɗaga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin zai ansa masa wannan addu'a yan uwana da ke kallon da sauraron mu na sani kana da bukatoci da yawa da kake so Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka to yau ga wani sirri ka samu a kyauta cewa yi azumi ƙwara ɗaya ba don komai ba sai don Allah subhanahu wata'ala lokacin da ka zo yin buɗe baki ka ɗaga hannunka ka gaya wa Allah subhanahu wata'ala matsalolin da ke damunka Allah subhanahu wata'ala a shirye yake da ya ansa maka wannan addu'a addu'an mutum na biyu wanda Allah subhanahu wata'ala baya barin ta faɗi ƙasa shine addu'an wanda aka zalunce shi duk wanda aka zalunce shi to fa in yayi addu'a Allah subhanahu wata'ala yake faɗa yake cewa wallahi la naka walau ba da hinin Allah yake rantsuwa ya ce na rantsi da girmata da buwayata sai na taimaki wannan mutumin da aka zalunce shi ko da ko nan da hin ne malamai sun samu sabani akan menene hin wasu malamai sun tafi akan hin shine nan da awa daya wasu sun tafi akan cewa nan da sati wasu sun tafi akan cewa awa daya na muke da suna kwana daya wasu sun tafi a matsayin mako wasu sun tafi a wata daya wasu sun tafi a shekara daya wasu sun tafi a karni ma ma'ana dai Allah subhanahu wata'ala ba zai taba bari wanda aka zalunce shi abin ne ya tafi kawai ba matukar wannan bawan ya ce allah subhanahu ta'ala ya bi mana hakkinmu ka ji tsoron wanda ka zalunce shi ka ji ya ce allah ya bi masa hakkinsa muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya bi mana haƙƙoƙinmu ga waɗanda suka zalunce mu allah ya kare mu ya kuma kufutar da mu daga dukkanin wani mutum wanda zai iya zuwa ya zalunce mu ko ya zalunci al'ummarmu ko ya zalunci mu ko ya zalunci mu. Allah muna roƙonka alfarman wannan azumi Allah subhanahu wataala ka kare mana jihar mu ka kare mana ƙasar mu ka kare mana zur'o'in mu da mu kawunan mu innahu ala zalika laqadir addu'a na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'an matafi mutumin da ke cikin halin tafiya ya ɗaga hannu ya yi addu'a ko dai ya kansa addu'a cewa Allah ka kai ni lafiya Allah ka saukar da ni lafiya ka riskar da ni da iyalai na lafiya ko ko inda zan je din nan Allah subhanahu wataala ya ce shi ma addu'an shi ba za mu bari ta fadi ƙasa ba dan uwana da ke kallon mu da sauraron mu so nawa ka taba amfani da wannan daman da Allah subhanahu wataala ya baka ko dai dama ta azumi ko ko dama akan wanda ya zalunce ka ka roki Allah ya bi maka haƙƙinka ko ko dama lokacin da kake cikin halin tafiya kai makanka addu'a ko kai ma jihanka addu'a ko kai ma ƙasarka addu'a na san abin da zai shiga kwalwanka shine me yasa nake ta yawaita maimaita yi ma ƙasa da jiha addu'a saboda wannan shine karantarwar addinin musulunci mun karanta a cikin alkur'ani mai girma mun ga annabi ibrahim salatu wassalam yana ta yi wa ƙasarsa da inda yake zaune addu'a yana ta cewa rabbi ja'al hadha balada amina rabbi ja'al balada amina ma'ana allah subhanahu wata'ala sanya wannan ƙasa ta zamanto amintacciya mutanenmu nawa ne suke yi wa ƙasarsu addu'a Mutanenmu nawa ne suke makar jihar su addu'a kenan da yawan mu muna cikin kurakurai wanda ba kuma haka musulunci ya karantar da mu ba muna fata wannan karatu da wannan nasiha da muke gabatarwa Allah subhanahu ta'ala zai sa mu gyara kuma ina mai maka albishir wannan yanayi da ake ciki da za mu tsaya mu dukufa mai ta roƙon Allah subhanahu ta'ala wallahi Allah subhanahu ta'ala zai yaye mana domin shi Allah subhanahu wataala ya riga ya yi alkawari a shirye yake da ya ansa addu'an wanda ya roƙe shi har ma a wata ayan yake cewa ni ina yin bishi ga duk waɗanda suke ƙin yi min suke ƙin roƙana Allah subhanahu ta'ala yake faɗa yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ma'anar ayan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ka gaya musu ubangijin su ya ce su roƙe shi shi ko zai ansa musu innal ladhina yastakbiruna an ibadati sanin dai wayanda suke girman kai suke kin roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya ce da sannu za mu sanya su masu shiga gidan wuta na jahannama shigarwa a wani ayan Allah subhanahu ta'ala yake cewa ni nan fa ina kusa da kai fiye da dukkanin abin da zaka iya tunani lokacin da mutane suke tambaya to Allah yana kusa da mu ne ko Allah baya kusa da mu yaya za abin yake Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون a wani ayan Allah subhanahu wataala yake kara nuna maka kai mai kallamu da ke da ke kallamu cewa fa kusancin da nake da shi da kai ya fi kusancin jijiyar wuyanka Allah subhanahu wataala ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid na fi kusa da ɗan adam daga jijiyar da ke wuyan nan nasa wanda in kayi haka za ga gata nan ta fito wannan jijiyar Allah ya ce to na fi ta kusa da kai kinan ɗan uwana shagaltu da roƙon Allah subhanahu wataala domin shi Allah subhanahu wataala a shirye yake da ya ansa addu'anka dan uwana yana daga ciki azumin watan ramadana hanya ce da allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama na mu kara jin tsoronsa domin a alkur'ani allah subhanahu wata'ala ya gaya mana dalilin da ya sanya aka wajabta ma musulmai yin azumi na watan ramadana allah subhanahu wata'ala yana cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah subhanahu wataala ya ce ma'anar wannan ayan Allah subhanahu wataala ya ce kutiba alaikum Siyam. mun wajabta muku wannan azumi na watan ramadana kama kutiba alladhina min qablikum kamar yadda muka wajabta wannan azumi a cikin al'umomin da suke gabaninku kamar ka tambaya ka ce menene dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya wajabta yin azumi Allah subhanahu wataala ya ce la'allakum tattaquna dan ko kwa samu ku ji tsoron Allah a cikin wannan wata ta ramadana din ko don kwasa ma daman jin tsoron Allah in ba haka ba dan uwana ka tsaya kai nazari mana ba wanda yake kallon ka ba wanda ke bin ka da ni da kai da ke za mu iya shiga cikin uwar mu ci abinci mu sha ruwa mu fito mu goge bakinmu mu ce kuma muna azumi ba wanda ya sai karyata mu zan iya shiga bayi za ka iya shiga bayi da ruwanka a roba ka kwankwada gudun da da yaranka su ganka ko matanka ta ganka amma Allah subhanahu ala bai sa ka yi haka ba dan uwana ka taɓa nazari mai yasa saboda jin tsoron Allah ne in ba haka ba kowa yana da damar da zai iya cin abinci ya sha abin da zai sha Ba ta ya fito kuma ya ce mutane yana azumi amma jin tsoron Allah nan da Allah subhanahu wataala ya sanya a matsayin shine hikima na yin wannan azumin Allah subhanahu wataala sai ya hana mutane yin haka din kuma ko da mutum ya yi haka din zaka tarar da shi shi da kanshi yana zan matsayin guilty yana mai zargan kansa cewa yaudaran kaina ba kawai nake yi ba azumin nake yi ba kuma zai je lahira ya tarar da tarin azaba mai yawan gaske ya kai dan wani da kake kallon mu da sauraron mu yana daga cikin falala na wannan azumi da muke yi na watan Ramadana nan shine Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zamanto rahma kuma hanya na tausayawa waɗanda yake raunana ne ko ko talakawa ko ko ma miskinai domin mene domin kai da kanka yanzu talla kai mai kuɗi ne kai mawadaci ne ke hajiya ce ke mawadaciya ce baki saba shiga wani yanayi ba wanda cikin ki babu abinci ga wasu can sukan yi awa goma awa sha biyu wani awa sha biyar bai ci abinci ba domin dan uwana ke kallon da sauraron mu akwai wanda in ya ci abincin safi baya ƙara cin abinci wallahi baka bi na bacin rantsuwa har sai dare to kai ma yanzu ka ɗanɗana irin abin da suke ji to wani ɗanɗana wanda kai sai musulunci yake roƙonka kuma yake umartanka daga tausaya wa wa'anda yake su kuma masu rauni ne a cikin ramadanan hakanan ma bayan wucewar ramadanan domin ubangijin da yake ubangijin naka kuma ubangijin ramadanan to shi ne fa ake bautawa har bayan wucewar ramadanan ya kai dan uwana shi wannan azumin yana daga cikin falalarsa da rahmarsa da Allah subhanahu wataala ya sanya shi ne ya kashe wuta ta sha'awa ya kashe karfin kaharu da jiji da kai da mutane suke da shi Allah ya kashe shi a cikin wannan wata ta Ramadana za ka gani da yawa daga cikin mutane wani yana da karfin sha'awa amma in wata Ramadana ta zo shi kenan an gama da shi wani yana da jiji da kansa da nuna isa in wata Ramadana ta zo sai gan shi ya zama lako me yasa saboda abin da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin wannan wata ta Ramadana din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 wannan hukuma na wannan gidan rediyo da talbijin na KSMC muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri na dama da suka bayar na ilmantar da al'umma kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka wannan gida Allah ya sa ya fi haka innahu waliyu dhalik wal qadru alayhi ni'mal maula wa nimal nasir assalamu alaikum wa rahmatullah man lam yatub fi shahrihi min dhanbihi fa huwa alladhi qad ba'a bil hirmani qad shamma استثمر العباد في شهر التقى بتهجد وتلاوة القرآن Malam Muhammad Mahmud Imam kenan kuka kalla tare da saurara akan bayaninsa dangane da falalar da ke cikin azumin watan Ramadan. Malam ya taɓo irin mahimmancin addu'a da ake bukata al'umma musulmi su rinka yi wa kansu su yi wa 'yan uwa makauta garuruwansu har ma da ƙasa baki ɗaya a lokacin wannan wata mai alfarma haka zalika ya jaddada mahimmancin nuna takawa da ƙara jin tsoron allah fiye da wannan lokaci malam ya ƙara yi mana bayani dalilan ma da ya sa allah subhanahu wata'ala ya wajabta ma al'umma musulmi yin azumi ya kuma taɓo irin halin da ake ciki dangane da buƙatar taimako a tsakanin al'umma musulmi musamman ma dai tsakanin masu ƙumbar susa da kuma waɗanda suke buƙatar wannan taimako idan mun dawo za ku ji mu da wasu ƙarin bayanai da kuma malamai amma fa sai mun karɓi wannan saƙo da ke tafi dole mu zauna a gida malam bin gida salamu alaikum shikenan me yayi zafi haka gaba ɗaya na ganka a ruɗe kai ka san halin da ake ciki an sa mu zauna a cikin gida duk mun zazzauna ba wani abu duk muna fama da yunwa to ya kake so ni shi sa na fito daga gida yanzu zan kama hanya in tafi wajen wata innata in Allah ya sa an dace shi kenan in ba a dace ba in je gidan Adam ne zango ko gidan Umar M Sharif in samu abin da za mu sa a bakin salati in kama gabana haba kai a matsayin ka na mai hankali ai ban tunanin irin wannan maganganun su fito daga bakin ka ba kana tunanin ciwon don an ce ka zauna a gida an yi ne dan a musguna ma a'a ba haka ba ne an ce ka zauna a gida ne sakamakon wannan babban annoban da ya fado a duniya baki daya na coronavirus idan yanzu ka fita ka bar gida baka san inda zaka je ba tana iya yiwuwa inda zaka je suna ɗauke da wannan cutar haka kuma yana iya yiwuwa kai da zaka je wajen kai ne kake ɗauke da cutar sai ka je ka samu su kaga baka taimake su ba saboda haka mafi a alashi ne ka zauna a cikin gidanka da kai da iyalinka har zuwa lokacin da za a samu mafita akan wannan annoban ni haka sa jikina ya sanyi farko dai zan baka shawara idan har baka wanke hannunka a kowane lokaci ka zama ya zama ɗabi'anka ko da yaushe ka kasance mai wanke hannu kafin ka ci abinci ko bayan ka ci abinci kai ko ma ba abinci za ka ci ba yana da kyau ka rika tsaftace jikinka da wajen zamanka don gudun kada wannan cutan ya zauna a cikin gidanka na ji daɗin magana ka ni ban san haka magana take ba amma yanzu zan garzaya in je in sami iyalaina in musu bayani yadda za su fahimta ko ba gaskiya ba don haka salama a'a wa alaikumus salam ai yanzu abokina ba lokacin yin musabaha ba ne kaga a me haka ai ba abun sha bane wannan shine abin da ake amfani da shi na wanke hannu domin kawar da dukkan wani nau'in cuta da zaka iya tabawa a inda ka sani da inda baka sani ba haka murza sosai yawwa annazafatu min al-iman tsafta cikon addini ne dan haka idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Wannan sako ne daga KSFC TV. To da fatan za a kiyaye kuma za a yi addu'a Allah ya ba mu kariya ya kawo mafita dangane da wannan cuta ta coronavirus da ta addabi duniya. Komai dai sai da lokaci musamman ma abin da ya shafi addini shi yasa za mu taɓa wasu garuruwa lokacin da ya kamata su aja sahur da kuma lokacin da za su yi buɗe baki bari mu fara da jas jas kwata ta yamma da bauchi jos ana sa ran alfajir zai fito karfe 4 da minti 46 ana sa ran kuma za su sha ruwa da yadda allah 6 da minti 39 sai jere da ke jihar kaduna karamar hukumar kagarko ana sa ran alfajir zai fito karfe biyar da minti biyu. sai batun shan ruwa karfe shida da minti arba'in da biyar na maraice sai kafancan haƙila yau da ke jihar kaduna kudancin jihar kaduna ana sare alfajir zai fito karfe hudu da minti hamsin da tara sai shan ruwa da ikon allah karfe shida da minti hamsin katsina ta dukko ɗakin kara ana sare alfajir zai fito karfe hudu da minti hamsin da shida sai shan ruwa da yadda allah shida da minti hamsin funtuwa a ila yau a jihar katsina da duk ɗakin karar ana sa rai alfajar zai fito hudu da minti hamsin da tara ana sa rai za a sha ruwa shida da minti arba'in da tara zaria birnin ilimi da ke jihar kaduna ana sa rai alfajar zai fito hudu da minti hamsin da tara ana kuma sa rai da yadda allah za a sha ruwa karfe shida da minti arba'in da shida birnin gwari da ke jihar kaduna alfajir zai fito biyar da minti tara shan ruwa shida da minti arba'in da biyu kano ta dabatin bingiwa ana sa rai alfajar zai fito hudu da minti hamsin da hudu shan ruwa shida da minti arba'in da shida suleja da ke jihar naija alfajar zai fito hudu da minti hamsin da bakwai ana sa ran za a sha ruwa shida da minti hamsin sai mina shalkwata jihar niger ana sa rai alfijir zai fito biyar da minti biyar a sha ruwa shida da minti arba'in da tara za a karkare da kaduna garin gwamna alfijir zai fito biyar da minti ɗaya biyar da minti ɗaya kaduna garin gwamna a sha ruwa shida da minti arba'in da shida da fatan allah zai nuna mana lokacin da za a sha wannan ruwa kuma mu idar da wannan azumi daga batun lokuta sai kuma batun wane ne kamalin musulmi bayan batun kamalin musulmi za kuma mu ji wacce garkuwa azumin watan ramadan yake ɗauke da shi ko kuma ya tana wa al'umma musulmi sheikh dr tukur adam almunnar ya shirya tsab domin kawo mana bayani akan cewa wane ne musulmi musamman ma dai a cikin azumin watan ramadan idan ya sauka za mu ƙara bin wani dakta kuma sheshi wato dr muhammad suleiman adam limamin masallacin sarkin musulmi bello da ke unguwar sarki kaduna wanda aka fi sani da sultan bello shi kuma zai ɗora a kan cewa wacce garkuwa azumin watan ramadan ya tana zama al'umma musulmi bari mu bi daktoci kuma shehunni أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayidina wa habibina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin jama'a musulmi masu albarka da dukkan masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kokari barkanmu da azumi barkanmu da wannan wata na alkhairi wata mai alfarma wata mai albarka Allah ubangiji ya karba mana Allah ubangiji ya karbi ayyukan da aka yi kuma ya bamu lafiyan wannan lalura ta ebola ta ta corona da muke ciki Allahumma amin ba haka yan uwa musulmi in ana biye da mu ba a manta ba jiyawar haka mun ɗauko bayani akan wato alaƙar musulmi da ubangijinsa za mu ci gaba mu ɗora musulmi duk inda yake a duniyan nan ya riƙa ji a jikinsa cewa lalle akwai wani nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa shine responsibility ya ji akwai wani nauyi da aka ɗora masa wanda wannan nauyin babu wanda zai zo ya sauke makashi sai kai da aka ɗorawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullukum ra'in ku an baku kiwo wa mas'ulun an ra'iyyati kuma Allah zai tambayi kowa abin da ya bashi kiwon nan bayan haƙoƙin Allah na tauhidi na kaɗaita Allah ba tare da an haɗa shi da abokin tarayya ba to mutum ya zamanto mai ji cewa akwai wani nauyi da Allah ya ɗora masa sallolin farilla faɗin gaskiya riƙon amana ba da zakka zuwa haji idan Allah ya sare shi wannan azumin da muke yinsa ayyukan alkhairi ayyuka daban-daban sallah duk yadda ka kai babu wanda za komai yawan 'ya'yanka da yawan dukiyanka aiki ne da wanda kai aka ɗora kai kaɗai za ka sauke duk waɗansu ayyuka na duniya kana iya ba da kuɗi a maka kai mai kuɗi ne a maka shara a maka wanki a maka ɗinki a goge maka takalma a maka wannan a maka wancan komai a tuƙa ka a wanke mota a yi komai amma duk kudinka baka isa ka dauko masu maka sallah ba duk kudinka baka isa masu dauko ka dauko masu maka azumi ba duk kudinka nauyi ne da Allah ya ɗora maka kai kadai zaka ka sauki kuma duk yawan 'ya'yanka ba za ka ce ka rarraba 'ya'yanka ba wannan ka raba masa ya rika maka azahar wance ya rika maka la'asar wance ya rika maka magariba ko isha'i ko wance ya rika maka azumi duk ƴaƴanka da yawan dukiyanka wannan aiki ne da kai zaka tashi ka motsa gaɓoɓin ka ka yi shi musulmi ya riƙa ji cewa a rayuwarsa akwai haƙƙin Allah a wuyansa musulmi ya riƙa ya zama to mai yadda da ƙaddaran Allah haƙƙin Allah su ne salloli sallan farilla musulmi ya sallalle ta waje ba a kan shi tunda sallan farilla Allah ya ɗora maka a matsayin wajibi da farilla to dole ka san sallan na ya ake yin ta ka san sharuɗanta ka san mustahabbanta ka san rukunanta ka san abin da ke gyara ta ka san abin da ke ɓata ta ka guje shi ka san menene ƙabli ka san menene ba'adi ka iya karatun fatiha ka san ma'anan shi ka iya surori na alkur'ani ka san shi alkur'ani ka san fassaran surorin da kake karantawa yayin sallah domin da mo kake karanta abu kana sanin ma'anan shi ya fi shiga maka zuciya ya fi bugun zuciyarka ya fi shiga jijiyoyinka mutum ya san sallolin nan da kyau salloli da Allah ya wajabta mana ya ɗora maka bayan tauhidi salloli biyar ne sallah asuba a zahar la'asar magariba isha kowanne ka san raka'o'in ta nawa ne ka san a rana dai akwai raka'a goma sha bakwai a wuyanka wanda Allah maɗaukakin sarki ke neman su wurjanjan bayan ka tsai ka san kuma kai namiji ina Allah ya nemi ka je ka aiwatar da sallan, a masallaci nan Allah yake ganawa da bayinsa yau gwamna in kana so ka ku gana da su kuna da yawa akwai camba ciyaman na local government idan kuna so ku gana da shi yana da zaure camba da za ku je ku haɗu ku zauna yau shugaban kasa idan kuna so ku gane da shi kuna da yawa akwai can ba tashi shi ma da zai je ya karbe ku shi ma can bar Allah ita ce masallatai wanda zuwa wajen masallacin lada ne taku lada ne dawowa lada ne zama a ɗakin Allah lada ne sallar lada ne komai a ɗakin Allah lada ne Allah maɗaukakin sarki yana ci a cikin hadisul kudusi ya ce ma taƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma maftarattuhu alai wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi rijlahu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa Allah ce babu wani abin da bawa na yake mun da yafi burge ni yafi soyuwa a gare ni inji Allah irin ya kula da abin da na wajabta masa ya yi a rayuwansa idan farillai in nan da wajibai suka samu sannan a samu bawan nan har yana karawa da na filfilu bayan farillai sun zauna har yana na filfilu ya yi azumin nafila ya yi azumin ashu'a da tasura ya yi azumin sha'abana ya yi azumin arfa ya yi azumin abin litinin da alhamis ya yi azumin kwana goma sha uku a kwana uku na a wata ya yi azumin kwana uku a wata ya yi azumi ya waɗannan na nafilfilun bayan yana ba da zakka na farilla yana ba da sadaka yana kyautata wa mutane bayan ya je haji yana zuwa umra ya je yana nafila ya yi wannan ya yi wannan bayan farillai sun zauna har yana kara da na filfilu Allah ce kai za a kai matsayin da zan so wannan bawa na zan so wannan bawa na Allah ce idan na so wannan bawa na kun san abin da zan masa Allah ce zan zamanto masa ni ne idan shi da yake gani da ita bi ma'ana Allah ba zai taɓa barin mai wannan idan ya kalli haram ba zan zamanto masa ni ne jinsa da yake ji da shi bi ma'ana Allah ba zai taɓa barin kunnen wannan bawan nasa ya ji haram ko kiɗa ko gulma ko yasashin maganganu ko abin da bai da amfani Allah ce zan zamanto masa ni ne hannun shi da yake damƙa da ita bi ma'ana Allah ce zan tsare masa hannunsa ba zai taɓa damƙan abu na haram a rayuwansa ba kwalban giya taɓa mace taɓa wiwi taɓa taba taɓa makami da sunan fashi taɓa makami da sunan kidnapping taɓa gariyo da sunan shara taɓa gariyo da sunan daba Allah ya ce zan kare hannunsa ba zai taɓa kai hannunsa da inda haram yake ba Allah ce sannan zan kare mazan zan zamanto ni ne kafafuwansa da yake tafiya da su bi ma'ana Allah zai tsare kafan wannan bawan ba zai taba zuwa wajen haram ba ba zai taba zuwa masha a wajen masha'a da kuma alfasha ba in ji Allah sannan kun san wani abu Allah ce duk abin da ya roƙe ni zan bashi na alkhairi sannan duk abin da ya ce un tsare shi un kare shi daga gare shi zan kare shi in ji Allah subhanahu ta'ala mutum ya zama wali na Allah ya zama to wali baka kallon haram baka jin haram baka taba haram baka shan haram kafarka bata zuwa wajen haram sannan duk abin da ka roki Allah ya baka duk abin da ka ce tsare ni ya tsare ka shikenan mutum ya zama wali ai wali a ta ibada tsantsa ake gane wane ne wali ba wata riga ba ko riƙe wani sanda ko sa wani rawani duk mutumin da yake waɗannan kowane irin kaya ya sa ko shed ne da jacket in dai yana waɗannan abubuwa to wallahi wali ne na Allah yake tafiya a nan to mutum ya kula da waɗannan ya kula da haƙƙin Allah ya kula da farilla ya kula da abin da Allah ya ɗora masa ya san ba mai zuwa ya sauke masa wato sai shi sannan har ila yau mutum ya zama to mai kula da rukunan musulunci kulawa da zakka akan lokacinta la ilaha illallahu ka san ma'ananta ba abin bautawa da gaskiya sai Allah musulunci ya fara da kalmar la no domin la ilaha illallah ka san musulunci baya fara da kalmar na'am yes yes duk abin da aka ce maka yes duk abin da aka gayyace ka kace yes duk abin da aka baka ka ce yes zo mu wani kasuwanci ka ce yes kawo kudin ka anan ka zuba ka ce yes ga wani abu ka sha ka ce yes kace ce eh, eh musulunci ya fara da la no wani zo ga wata harka wallahi cikin sati zaka zama to miliyoni ce la ladin a'a sai yaushe illallahu muhammadu rasulullah sai na yi bincike un tabbatar irin wannan kasuwancin da kake gayyata na allah ya yadda da shi muhammadu rasulullah ya yadda da shi to daga nan ne na'am dina zai biyo baya wani zo ga wani abinci mai daɗi ga wani nama mai daɗi mu ci ka ce la ni fa ba zan ci ba yaushe sai na bincika wannan naman illallahu yanda Allah ya ce ya halatta shi Muhammadu Rasulullah ya umurni a ci to nan ne na'am ina zai biyo baya idan na bincika Allah bai yadda da shi ba manzo Allah bai yadda da shi ba dama tun farko na ce maka la ba zan yi ba wani zo ga wata kungiya mu shige ta tana da kace la sai na bincika na ga Allahu da Muhammadu Rasulullah sun yadda da ita sun yadda shi musulunci kenan shi yasa musulunci in ka ga musulmi ya shiga matsala ko an yaudare shi ko an cuce shi to ya fara da na'am ne da aka gayyace shi na'am ya ce bai je ya bincika ba Allah da manzansa sun yarda da shi shi yasa mai littafin ahlari ya ce wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'ilan hatta ya alama hukman lahifi bai halatta ga musulmi ya yi approach wani aiki ya je ya shiga wani aiki ko ya shiga wani al'amari kawai sai ya san mai Allah da manzansa mai shari'a ta faɗa a cikin wannan aiki to musulmi ba zai taɓa samun kanshi a matsala ba wani zo ga waɗansu kuɗi wallahi a ofis ɗinmu ba su da rara su yi rara ne ai da kaza za a saya an gama saya ga wani ɗan canje ka ce la lawa ne eh a'a fa ka ce eh illallahu muhammadu rasulullah zan je in bincika in yi fatawa mai Allah ya ce me annabinsa ya ce game da wannan kuɗin idan an ce halal ne ya dace to na'am zai biyo baya ba za a taɓa kama ka ba a ce an kama ka da almudahana to musulmi komai nashi la domin ba yahude zai ja ka kirista zai jaka ka shaidanu za su jaka ka mabarnata za su ja masu halaka ka za su ja ka in kana amfani da ka'idar laɗin nan to wallahi ba za ka taɓa yaudaruwa ba shi yasa ka'idan musulmi farkon abin da za ka amsa a musulunci la ilaha illallah muhammadun rasulullah akan tafarkin su kake la ilaha illallah shine alqur'ani alkitabu kenan muhammadun rasulullah shine sunnan manzon Allah tafarkin manzon Allah shine manzon Allah da zai mutu Ya yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadilla kitaballahi wa sunnati manzon Allah sallallahu alaihi ya barwa musulmai wasiya ya ce ni muhammadu mai mutuwa ne zan mutu kuma zan bar muku abubuwa guda biyu matukan kuka yi riko da su ba za ku taɓa ɓata ba shine littafin allah alkur'ani da sunna ta inji manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato hadisai kenan to mutum ya rike shi yasa kalman shahadan nan manzon Allah ce wallahi duk wanda ya faɗe ta lokacin da zai mutu wallahi dan aljanna ne aljanna za shi ya cika da kalman shahada ya cika da la ilaha illallah duk wanda kaga ya cika da kalman shahada to a rayuwansa ya yi riko da ita ne tsab. bai rayuwa yana contrary wato sabanin la ilaha illallah din bane kai ne ka bar littafin Allah ka bar Allah ka makale wa yan tsubbo yan bokaye yan tsatsube tsatsube ka makale musu ka bar tafarkin manzo Allah ka bi bidiyo'i ka bi abinda ba manzo Allah ya zo da shi ba kuma wai a ƙarshen rayuwanka kuma kana so ka cika a kansu tsaf zai yi wahala domin bishiya tun tana karama ake lankwasa ta a miƙar da a lankwasa ta idan ba abun nan miƙar da ita ba ta lankwashe shi shi kenan kuma abinda mutum ya rayu a kai tun yana karo yana yaro ya girma a kai to akan shi zai tsufa hakanan duk abinda mutum ya tashi akan shi in bai hankali ba akan shi zai cika saboda haka ya yan uwana musulmi wannan abin da ake bukatan musulmi kenan ya rike Allah ya yi imani da Allah da fatan Allah madaukakin sarki ya zaman to gatan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ayi sahur lafiya yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin Ramadan Karim wata mai alfarma da ke baiwa bayan Allah damar rubanya ayyukan ibadarsu domin samun lada mai tarin yawa tare da ƙara kusantar da su ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa tashar talabijin ta KSMC Kaduna za ta gabatar da shirin tashin sahur shiri ne na musamman da ya muku tanajin karatun alkur'ani mai tsarki da bayanai na karuwa daga mashahuran malaman addinin musulunci da karatu daga ɗaliban makarantun islamiyya da tambayoyi kan azumi da addinin musulunci a matsayar wata mahaɗa da za mu taro mu gyara ayyukan ibadanmu. Shirin zai zo muku da misalin karfe hudu zuwa karfe shida na asuba har na tsawon watan azumin Ramadan a tashar talabijin ta KSMC Kaduna. A kasance tare da tashar talabijin ta KSMC Kaduna domin samun falalar watan azumin Ramadan. Ku ji, ku gani, ku karu. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا وقدوتنا muhammad bin abdullah salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya sake kawo mu wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da darussa da muke kawo muku mai taken azumi garkuwa babu shakka wannan wata mai albarka wata ne wanda allah maɗaukin sarki ya saukar da alkur'ani a cikin shi kamar yadda muka yi bayani a farkon darussanmu mun yi bayani akan abin da ya kamata mai azumi ya lizimta ya ɗauka ya ci gaba da yin shi a cikin wannan wata mai albarka dukkan ibada da za ka yi idan mun cire ibada da take wajiba kamar sallah to babu wata ibada da za ka yi wacce tafi karatun alkur'ani mai girma saboda haka a wannan wata mai albarka ana son musulmi ya rayar da wato ruhinsa jikinsa da gabansa da harshensa da zikiri na Allah maɗaukin sarki domin ya ƙara samun nutsuwa Allah maɗaukin sarki yana cewa ala bi zikirin lahi innul kulub da ambatan Allah zuciya take samun nutsuwa babu wani ambato da ya wuce karatun Alƙur'ani mai girma wasahubatu lil qur'an rizqun la yutiha kullu ahad mutum ya samu kanshi a cikin masu karanta alkur'ani wannan ba ƙaramin arziki ba ne ba kowa kuma allah yake ba arzikin ba saboda haka karatun alkur'ani a cikin watan alkur'ani shine watan azumi mai girma mutum zai hada ya zama yana cikin auliya'ullah ko muqarrabun kuma khasatuhu wato mutum zai zama daga cikin waɗanda suke waliyan Allah ne sannan zai zama daga cikin makusanta makusanta makusanta domin haka wato matsayi na wanda zai karanta alkur'ani mai girma matsayi ne mai girma a wajen Allah maɗaukin sarki saboda haka hani'an ga musulmin da ya mai da alƙur'ani shine abin zikirinsa madalla da musulmin da ya ɗauki alƙur'ani yana ta tadabburin shi allah maɗaukin sarki yana cewa inna hadhal qur'an inna hadhal ya yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira allahu akbar Allah ne yake ba mu labarin wannan alkur'an da ya saukar da shi a cikin wannan wata mai albarka inna hadha alkur'an lallai wannan alkur'ani da muke karanta shi yahadi lillati hi aqam shi yake shiryarwa ga hanyar da tafi daidaita wato shine musulunci millati ibrahim hanifa ba wani ba wani littafi da zaka samu shiriya da zaka samu daidaito irin alkur'ani mai girma wa yubashshirul mu'minin sa'annan kuma a cikin shi za ka samu bishara da yake wa mu'minai wanda suka yi imani da Allah Maɗaukin sarki alladhina ya'maluna salihati wa'anda suke ayyuka nagari anna lahum ajaran kabira lallai suna da lada mai girma shine aljanna da Allah Maɗaukin sarki ya tadadar musu babu shakka fiyayyen shiriya yana cikin alkur'ani fiyayyen tsari yana cikin alkur'ani don haka mai hankali zai yi amfani da wannan lokacin domin ya karanta alkur'ani domin ya ga mai alkur'ani ya samar masa allah maɗaukin sarki ya gaya mana alkur'an nan shine mafi kyawun magana allah yana cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum li zikrillah Allahu ila zikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi ya sha, wa man yudlillah fama lahu min had Allah madaukin sarki ce Allahu nazzala ahsanal hadis Allah ya saukar mana mafi kyawun magana duk a cikin maganganu da za ka samu a duniya ba wanda ya kai tsari irin na alkur'ani shi yasa ma tun da magana Allah ne Allah ya sauƙaƙe mana shi ake haddace shi babba da yaro mace da namiji kowa da kowa Allah ya sauƙaƙe shi walaƙada ya sarnal ƙur'ana lizzikir fahal min muddakir ba wani mutum da zai ce na tsaya na dage ina so in haddace alkur'ani ce ya kasa sai dai in bai gaskata Allah ba saboda haka mafi kyawun hadisi shine kitaban mutashabiha wannan littafi da ka gani mutashabihan yana da kamanceceniya da junansa a cikin dukkan tsarinsa a wahayin da Allah ya saukar a tsarin hukunce-hukuncen shi dukansu mutashabihan a tsarin wato tansik na ayoyin alkur'ani din zaka samu wata ayan ta yi kama da wata aya a wani wurin wata ayan ta yi kama da wata ayan a wani wurin kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha a wani a wani wurin kuma Allah yake cewa ka anis sa'ati anis sa'ata yas'alunaka anis sa'ati yas'alu yas'aluka an-nas anis sa'a qul innama ilmuha Allah, wa ma yudrika sa ta takun qariba kun ga at-tashabu din ya jawo saboda kamanceceniyan har ma wajen karantawa mutum sai ya ebi nan gurin ya sa wannan gurin ya ɗauki wannan gurin ya sa wannan gurin a gani alunaka anis sa'a qul innama ilmuha inda rabbi la hali, li waqtiha illa hu alqur'ani akwai a cikin sosai mutashabiha fil ahkam wa mutashabi fi fi fi wa mutashabi fi kulli shay saboda haka Allah madaukin sarki yana gaya mana masaniya wanda ake yawan karrara shi ake yawan karanta shi za ka samu aya nan an karanta ta can an sake kawo irinta wata suran an sake kawowa in ka ɗauki kisoshin alkur'ani ka ɗauki kisan annabi musa alayhi salatu wassalam za ka samu tun daga suratul bakara ake ta karatu ana baya mana suran shi ana gaya mana kisoshin shi kisoshin shi annabi musa da fir'auna ba ta kare ba da ka je suratul fajar ashe kaga ƙur'ani kenan saboda haka Allah madaukin sarki ya gaya mana ta kashe irin minhu juludil ladina yakhshawna rabbahum idan an karanta alqur'ani zaka samu waɗanda suke amfana da karatun alqur'ani suka san me yake yi jikinsu zai sanyi zai la'asar za su ga cewa ayoyin da Allah yake magana a kai na azaba za su nemi tsari da ita ayoyin da Allah maɗaukin sarki yake magana na rahama za su nemi Allah ya ba basu zaka ga wani lokaci suna kuka wani lokaci suna murmushi saboda me saboda suna amfana da alkur'ani sun matalini juluduhum wa qulubuhum zukatansu za ta yi sanyi zukatansu zai rauna za su koma ga Allah maɗaukin sarki su koma su yi hisabin abubuwan da suke aikatawa a rayuwarsu domin ƙur'ani ya shiryar da su sannan zuciyarsu za ta yi sauƙi za ta yi sanyi ila zikirin lahi za ta koma zuwa ga ambatan Allah da tunani na abubuwan da Allah maɗaukin sarki zalika hudallah wannan shine shirya na Allah maɗaukin sarki ya hadi hadibihi man ya sha. da alƙur'anin nan idan mutum ya karanta shi in Allah ya so sai ya shiryar da mutum sai ka ga mutum ya zama mutumin kirki da mutum ne wanda yake azzalimi amma saboda wa'azi da ake yi da karatun Alƙur'ani da fassaran Alƙur'ani da ake wa mutane so babu shakka ƙur'anin sai tasiri akan shi sai ka ga mutum ya daina sata sai ga mutum ya daina ƙarya mutum ya daina cin amana mutum yana da baya kyautata makotansa sai kaga ya zo yana kyautata makotansa da mai mako ne sai ya ji qur'ani ya bayyana falala na ciyarwa sai kaga ya dauka kuma yana ciyarwa abin dai abin sha'awa to bawan Allah da kake wannan azumi a yanzu ya kamata a ce ka cusa alqur'ani a cikin zuciyarka Allah madaukin sarki yana cewa wa man yudlillah fa malahu min hal wanda Allah bai shiryar da shi da bin alkur'ani ba da bin ka'idojin alkur'ani da karanta alkur'ani da tadabburin alkur'ani to ba fa wanda isa ya shiryar da shi ɗan uwa masu albarka lalle ƙur'ani abu ne mai ainihin shiryar da mutum saboda haka cikin wannan watan azumi yana daga cikin laduban shi alkur'ani din ya zama cewa wato bawan Allah ya dukufa ya yi itikafi wato ya tsaya a kan alƙur'ani ko shi kaɗai ka tsaya a kai to ba ka da wani wato hasara da za ka yi bi izinin lai ta'ala za ka samu rabauta duniya da lahira musamman allah maɗaukin sarki yana ce mana laƙad manna allahu alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi annabi sallallahu alaihi yana karanta mana ayoyinsa wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl mubin wannan ni'ima ce babba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin mu wanda dukkan annabawa suna kwaɗayin su zama kawai daga cikin al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai gashi mu ba kwaban mu ba taran mu ba sisin mu ba sididi ba sadada Allah ya kawo mu cikin al'umman nan to me zai hana mu ebu ba za mu ebu wannan gara basa ba yan uwa masu albarka bayani akan falala alqur'ani da karanta alqur'ani in Allah ya yadda ba ku ji komai ba za mu sake bayani a kan shi saboda mutum ya ɗauka bayan watan azumin ramadan kai ya ɗauki alkur'ani ya aje shi a gebe ya ce shi kenan sai kuma allah ya kai mu baɗi wani azumin sannan mu ɗauki alkur'ani mu karanta ina za ka ji irin abin da alkur'ani yake bayyanawa da irin falalar da za ka samu a ciki da cewa duk duniya ba abin da za ka yi na aikin ladar da za ka samu fiye da karatun alkur'ani da kuma shauran abubuwan da za su biyo baya a nan kafin lokaci ya yi mu karkare muke kira ga al'umman musulmai yan uwa waɗanda suke da rabauta a duniya da lahira da su yi ƙoƙari muna ƙoƙarin cewa su yi ƙoƙari su taimakawa wato maƙotansu su taimakawa 'yan uwansu wanda ba su da shi su taimaka wanda yake yana da buƙata wannan taimako da za ka yi babu shakka tunda ka ji Allah maɗaukin sarki ya nana ta sha alkur'ani da yawa to ba karamin alkhairi ba bane fakku raqaba aw it'amun fi min zimas gaba Lallai ka ciyar da abinci a yadda ya kamata A nan nake cewa zamu da sa'aya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin صائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب bayani kenan kuka kalla tare da saurara daga babban limamin masallacin sarkin musulmi bello da ke cikin garin kaduna wato sultan bello dr sheikh muhammad suleiman adam Muhammad Suleiman Adam ya taɓo fa'idar lizimta karanta alkur'ani mai tsarki a cikin azumin watan Ramadan domin ƙara kusantuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare kuma da wa bayan Allah wasu matsaloli da suke damunsu tare da samun biyan wasu buƙatu, da fatan Allah zai tatatta mu kuma mai aiki da abin da muka ci daga bakin malam shi ya sa ma da yake malam ya taɓo fa'idar karanta alkur'ani mai tsarki za mu bi shahararren makarancin alkur'ani kuma mai karantarsuwa alaramma abdullahi abba mu ji karatu daga cikin alkur'ani mai tsarki bayan abdullahi abba ya sauka malama khadija zakariya tana nan tafe da karatu ita kuma za ta yi ne akan hatara mata za mu ji me za ta ce da mata a kutan azumin ramadan mata ku ƙara kusantowa gaban talbijin ɗinku domin ku ji wacce tsaraba khadija zakariya ke tafa da shi a yau amma fa sai bayan alarama abdullahi abba ya sauka daga karatun alkur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جئ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم wannan aya da ke ƙashin sautu tauba suna magana game da manza Allah sallallahu cewa shi mai daraja ne daga cikin siffan shi azizun alaihi ma'anittum duk abin da zai baku wahala annabi baya san shi harisun alaikum mai kwaɗayin ku musulunta ne ku shirya ku samu ku shiga aljanna ku ji daɗin duniya da kuma tsiran lahira sannan shi bil na ra'ufun rahim dangane da muminai shi ra'ufun ne mai rangwame rahimun mai tausayi sufa ne na Allah amma sai Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da muminai wannan ayan bai kamace a ce annabi sai yana haka ga mumini sai mumini ya zo yana wasu ayyuka sai yana saba ma annabi sallallahu ba ka sani ya kai musulmi a cikin annabawa rabonka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da sauran dukkan annabawa amma ka san naka shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai kyautu ga musulmi a irin wannan wata na ramadan a ce na saba ma shirya annabi sallama a ayyukan shi da ibadun shi da mu'amalan shi da kaiwa da komowan shi kamar wajen buɗe baki akwai mutanen da suke neman su bi koyi irin na ma'abuta littafi da suka so kafin mu yahudi da nasara wanda ba su da abin da suke da shi a addini wanda mu Allah bai kawo mana ba Allah ya ba mu duk abin da ya ba su na alkhairi mu ma ya ba mu sannan ya fifita mu a kansu wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar radiyallahu anhu da takaddu annabi ya tambaye shi wannan takaddun me haka ya ce takaddu ne na attaura sai huska annabi ya canza ya ce awa ma ji tukun biha bai za a ya Umar ashe ban zo muku da nawa farakar mai tsafta ba kai umar baka san idan musa ya yi tsawon rai ya cin mun dole aji a taura ya zo ya kama ƙur'ani ba to ya kyauta a ce musulmi ya zama yana koyi da yahudu ko nasara ya bar manzan allah shugaban kowa da komi ba shugaban kowa da kowa ba sallallahu alaihi wasallam wajen buɗe baki ga suna neman wai sai duhu ya shiga abin da ake nema fadawar rana in rana ta fada a buɗe baki kai in ma baka bude baki ba azumin ka ya bude ba azumi kuma kake yi ba annabi sallallahu ya ce idan dare ya fuskanto ta nan yini ya bada baya ta can rana ta fada mai azumi ya bude baki kawai to da ka rana na fada ko da ana ganin haske haka za a bude baki kuma annabi sassan ba za ce al'umman shi ba za su gushe cikin alkhairi ba matukan suna gaggauta buɗe baki suna jinkirta sahur amma zamaninmu ne yanzu sai ga mutanenmu suna gaggauta sahur suna jinkirta buɗe baki a annabi ce al'umman shi ba za su gushe cikin alkhairi ba matukan suna gaggauta buɗe baki suna jinkirta sahur sai kuma samu wai cikin al'umma annabi salama kai jinkirta buɗe baki kake kuma gaggauta sahur kake yi har yana jajirce yana cewa shi shi sadauki ne shi jarumi ne ni ko abinci bana na ci na tashi da dare to ya ba gwanin ta kai ba ka ga yayi saudin shi tun sha biyu wani tun karfe goma wani ce shi ya riga ci abinci kawai kafin ya kwanta an ya farka a malam saboda ka bambanta azumin ka da na alkitabi ya kamaci ka farka ko da ka afa ruwa ne ka kai kwat na ruwa ka koyi da annabi sallallahu ya ce kakku bai ko da ɗayan ku ya rinka kwat na ruwa ne ya rinka yi saboda kan kafar ka kai sahur ka can karshen dare can gab da alfiji zai keto ba ka yi shi kusa-kusa ba buɗe ka kuma kai maza maza ka yi kakka kai shi can dare sai duhu ya zo ko sai taurari sun bayyana duk wannan bin hanya ne na waɗannan ahlul kitabi wanda kana faɗi a fatiha ghairul maghdubi alaihim waladdallin saboda kana ke son kai maza maza kai buɗe baki da zarar rana ta faɗa ai dole mu zauna a gida ai malam abin gida assalamu alaikum shikenan me yayi zafi haka gaba ɗaya na ganka a ruɗe kai ka san halin da ake ciki an sa mu zauna a cikin gida duk mun zazzauna ba wani abu duk muna fama da yunwa to ya kake so ni shi sa na fito daga gida yanzu zan kama hanya in tafi wajen wata innata in Allah ya sa an dace shi kenan in ba a dace ba in je gidan Adam zango ko gidan Umar M Sharif in samu abin da za mu sa a bakin salati in kama gabana haba kai a matsayinka na mai hankali ai ban tunanin irin wannan maganganun su fito daga bakinka ba kana tunanin cewa dan an ce ka zauna a gida an yi ne dan a musguna ma a'a ba haka bane an ce ka zauna a gida ne sakamakon wannan babban annoban da ya fado a duniya baki daya na coronavirus idan yanzu ka fita ka bar gida baka san inda zaka je ba tana iya yiwuwa inda zaka je suna dauke da wannan cutar haka kuma yana iya yiwuwa kai da zaka je wajen kai ne kake dauke da cutar sai ka je ka samu su kaga baka taimake su ba saboda haka mafi a shi ne ka zauna a cikin gidanka da kai da iyalinka har zuwa lokacin da za a samu mafita akan wannan annoban ni haka sa na ya sanyi farko dai zan baka shawara idan har baka wanke hannunka a kowane lokaci ka zama ya zama ɗabi'anka ko da yaushe ka kasance mai wanke hannu kafin ka ci abinci ko bayan ka ci abinci kai ko ma ba abinci zaka ci ba yana da kyau ka rika tsaftace jikinka da wajen zamanka don gudun kada wannan cutan ya zauna a cikin gidanka na ji daɗin ka, ni ban san haka magana take ba amma yanzu zan garzaya in je in sami iyalaina in musu bayani yadda za su fahimta ko ba gaskiya ba don haka salama a'a wa alaikumus salam ai yanzu abokina ba lokacin yin musabaha ba ne kaga a me haka ai ba abun sha ba ne wannan shine abin da ake amfani da shi na wanke hannu domin kawar da dukkan wani nau'in cuta da zaka iya tabawa a inda ka sani da inda baka sani ba haka murza sosai yauwa annazafatu min al-iman tsafta cikon addini ne dan haka idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Wannan sako ne daga KSFC TV. Nurun ala nur, yahdi Allahu li nurihi man yasha, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. والله بكل شيء عليم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 musamman a cikin wannan wata watan ramadan mai albarka a shiri na baya mun yi magana akan abin da ya shafi wato wajibcin azumin watan ramadan a yayin da muka yi bayani akan ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kutiba alaikum siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun mun yi bayani akan wannan sannan kuma mun tattauna akan abin da ya shafi mubtilatus a uh, siyam abubuwan da suka shafi wato abubuwan da suke bata azumi a yayin da muka ce ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata azumi shine abin da ya shafi ci da sha da makamantansu sannan mun yi bayani akan maganin shi a uh, wato sunna na azumi wanda shine yin sahur sahur mun yi bayani akan cewa sunna ne shine mutum ya ci wani abu daga abinci ko abin sha da niyyar yin sahur na ibada yayin da muka yi bayani kuma akan azumi shine wato kamewa daga barin ci da sha don kusantan Allah da ibada da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to a yau za mu yi magana akan abin da ya shafi falalar azumin watan ramadan mun fara taɓowa nan sai lokaci ya mana halinsa to yau insha Allahu za mu yi takmili da shi muka ce ramadan shaharu khairin wa baraka ya ‘yar uwata ya ɗan uwana watan azumi wato wata ne mai albarka mai ɗimbin alkhairi khassasahu Allah ta'ala bi fada'ilin kathira yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wannan wata musamman ya keɓance ta daga cikin watanni goma sha biyu ta zama zakarar wata a cikin watanni goma sha biyu mai kwana talatin ko ishirin da tara wata ta kasance watan azumi mai albarka albarkatunsa suna da yawa kuma da falala yayin da falalarsa suke da yawa ta ɓangaren ibada ta ɓangaren kyauta ta ɓangaren sadaka ta ɓangaren kalmomi masu daɗi zuwa ga 'yan uwa wannan wata ya tattara dukkan irin waɗannan abubuwa masu alfarma wa khasa'isa adida kamar yadda muka ce yana tattare da keɓantattu na alkhairi da falala da yawa wa minha daga ciki ya ce annahu unzila fihi alquran allahu akbar a cikin wannan wata ya 'yar uwa allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafinsa al'aziz mai girma alkarim mai karamci abin karantawa da samun lada da siffantuwa da kyawawan ɗabi'u wanda yake umarni da aikata alkhairi yake kuma hani daga abin ƙi wannan shine alƙur'an wato alƙur'an Alfurqan, bainal alhaq. yayin da allah subhanahu wa ta'ala ya kira alƙur'ani da suna littafi wanda yake rarrabewa tsakanin alhaq wal batil wato tsakanin ƙarya da gaskiya a cikin alkur'ani wanda allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance wato da daraja da ƙima shine allah yake cewa dalilin shin ko mun san me yasa aka zaɓi watan azumi ya kasance shine watan azumin watan goma sha ɗaya ya kasance shine watan azumi kamar yadda hadithin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa Allah ya zaɓi wata na goma sha biyu ne ya zama watan azumi saboda shi a ciki ne aka saukar da alƙur'ani Allahu akbar manya-manyan abubuwa guda biyu sun haɗu a cikin bayaninmu na baya in ba mu manta ba mun kawo bayani wato ta yadda uwar gida ko mai gida zai zaɓi lokuta na musamman na ibada bayan wasu ayyuka da suka shafi gida ko ofis ko kuma abin da ya shafi tarbiyya ga 'ya'ya ko kuma ga waɗanda suke ƙarƙashinmu duk a cikin gidan mun yi bayani akan cewa lalle ne uwar gida ta samu lokaci da za ta dinga karatun alkur'ani a matsayin ibada a wannan wata domin samun falalan karatun alkur'ani a wannan wata kuma mun yi bayani da cewa mai gida ya yi kokari shi ma ya zaɓi lokaci na musamman kada ya shagalta da ayyukan da suka shafi ofis kawai ko kuma hira ko kuma tafsiri ya samu lokaci shi ma da zai keɓance na musamman domin karatun alkur'ani domin ya dace da takawa da kuma wato falala da ake samu a cikin wannan wata mai albarka a cikin fada'ilu shahari ramadan wato falalar da ke cikin azumin watan ramadan annahu yufattahu fihi abwabul jinan allahu akbar ya ce a cikin wannan wata mai albarka wata mai alfarma wata mai natsar da kowa a cikinsa ne ake buɗe ƙofofin aljanna saboda me saboda masu ibada saboda me saboda masu neman gafara saboda me saboda neman kusanta ga Allah subhanahu wa ta'ala annahu yughallaqu fihi abwabul niran ya jama'a Allah yana son bayinsa Allah yana son ka Allah yana son ki yana kuma sona sai dai in mu ne muka ƙi nan mu a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka mai ɗimbin daraja da tarihi na musamman da kuma falala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin falalarsa yakan ƙara tausaya mana domin ya kulle wasu ƙofofi ko kuma ya kulle dukkan ƙofofi na wuta saboda ba a san wani ko wata ta aikata wani abin da zai kusantar da ita ga wannan kofa balantana ma har ta shige shi ko kuma ya shige shi wal iyazu billah Allah ka tsare mu annahu yusaffidu fihi shayatin a cikin falalar watan azumi Allah subhanahu wata'ala yake daddaure shedanunsa a wannan wata saboda gudun kada su shafi dukkan wasu wato mashafa da suka saba ko su shafi mutane ko kuma ya kasance sun kawo hari ga mutane ko kuma ya kasance sun gafalar da mutane wajen aikin ibada a yayin da mu ba ma ganin shaidanu su suke ganin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana falala da kare su da tsare su saboda mu samu daman sakata da walawa wajen gabatar da ibada da yawan istighfari da kuma wato kyauta sadaka da kalmomi kyawawa a junanmu annahu ya firu fihi zunub wal khataya a cikin wannan wata mai karamci wata mai alfarma wata mai daraja Allah subhanahu wa ta'ala yake gafarta zunubai ga masu neman gafara wal khataya yake yafe kurakurai ga masu neman gafaran kurakuransu Allah ka ba mu ikon gafarta ah, ka ba mu ikon neman tsari ka ba mu ikon neman kariya ka ba mu iko mu guje ma dukkan wani abin da zai jawo mana aikata zunubi ko kuma kuskure a cikin watan ramadan an fihi lailatul qadar a cikin wannan wata mai alfarma wata mai daraja wata mai kima Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da daren lailatul qadar allati hiya khairun min alfi shahar wanda wannan wata ta fi wata dubu alkhairi wannan wata ta fi watanni dubu alkhairi saboda tarin albarkatu da suke cikinsa da kuma tarin wato ayyukan lada da bayi sukan kwana sun ɗauki azama sun ɗauki niyya sukan kwana domin me domin su samu dacewa da wannan dare mai albarka wanda ake neman shi a cikin lokaci na musamman wanda in lokaci ya bamu dama a cikin shirye-shiryenmu insha Allahu za mu gabatar da wannan dare Allah ka bamu dacewa da daren lailatul kadari a wannan shekara annallaha fihi utaa annallaha fihi <clears throat> utaqa minan nar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma wata mai albarka wata mai ɗimbin tarin alkhairi yake yanta wasu daga cikin bayansa Allah tabaraka wa ta'ala ka sa muna daga cikin bayan da za ka yanta a wannan shekara daga ina Allah ke yanta su wato yakan kubutar da su daga wuta ya yanta su daga shiga wuta fi kulli lailatin a cikin kowane dare kamar yadda muka sani a duk daren duniya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari kuma Allah subhanahu wa ta'ala annabi rahama Allah ya ƙara masa yarda ya gaya mana cewa Allah yana da wasu lokuta a cikin dare da yake sauka zuwa ƙasa ta duniya ya zo yana tambaya wane ne yake neman alkhairi ya yawaita domin in bashi wane ne yake son ya aikata sharri to ya taƙaita domin in kuɓutar da shi to sai aka ce kuma dare na cikin azumin watan ramadan ashe ko in kana neman alkhairi Allah ya sanya ka cikin masu neman alkhairi kuma ya yawaita maka alkhairi mai neman gafara ya kuma yawaita maka gafara kuma mai neman sharri ya takaita Allah ya gafarta mishi a dukkan darare na sauran watannin da suka gabata goma sha ɗaya to ina ga daren watan ramadan daren da bai kamata bawaye bacci ba daren da bai kamata wata baiwa ta yi bacci ba face tana tsai da ƙiyamun laili tana gabatar da azkar ɗinta tana gabatar da neman gafara tana gabatar da kwaɗayinta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tana kuma yawan neman tsari daga wuta tana kuma yawan neman tsari daga sharri irin na shaidanu babu daren da ya kai wannan wata wannan dare dare ne mai albarka a cikin dararen azumi wato daren lailatul qadari wanda muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wannan dare ya ba mu ikon haɗuwa da wannan dare ya kuma ba mu ikon ganin wannan dare domin mu samu kyakkyawan natsuwa mu zama cikin bayan Allah na kwarai mu zama cikin bayan Allah makusanta mu zama cikin bayan Allah 'yantattu mu kasance a cikin bayan Allah wanda Allah ya yi mu bishara da gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu a cikin wannan falala ya kuma ya bamu dacewa da wannan falala ya kuma bamu mu ƙara kyautata niyya da ikhlasi da jin tsoron Allah domin gabatar da ibadunmu kamar yadda ya gabata a cikin wannan wata insha Allah a cikin bayananmu na gaba wanda muka rage a cikin abin da ya shafi wato sunna na sahur har yanzu zan dan shigo da shi saboda a baya ba mu samu muka karasa ba mun yi bayani akan cewa wa qad sabata anna fi sahuri baraka mun yi bayani kan cewa lallai sahur akwai albarka a ciki mutane sukan ce idan nayi sahur ba na jin daɗi aini tun da nake ma ban taɓa yin sahur ba aini idan na ci abinci a sahur ina wahala to ina fata duk wanda ya ɗauki addini addini mai sauki kuma ka ɗauki sahur ɗin nan sunna ce kuma kana so ka aikata sunna a matsayinka na ɗan sunna ko da sau ɗaya ne kafin ka mutu a yi ƙoƙari a jarabta yin sahur ɗin nan ko da dabino ne ƙwaya ɗaya da kuma ruwa ko da kaɗan ne ka kuskura bakinka ka sha ruwa ko da sau ɗaya ne to insha Allahu nake ganin cewa ba za ka samu tawaya ba ba za ka samu mushakka ba ba kuma za ka samu wata wahala ba na dangane da kayi sahur saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labarin cewa zama baya cutarwa insha Allahu idan kai sahur ba zai cutar da kai ba kuma ba zai cutar da ke ba dan kwaɗayin samun sunnar manzon rahama Allah ya ƙara masa yarda to da wannan nake cewa insha Allahu a darasi na gaba za mu ci gaba da tattaunawa a wannan majalisi namu mai albarka a sauran abubuwan da suka dace dangane da azumi insha Allahu da wannan ne zan dakata a wannan shiri da fata Allah ya amfanar da mu Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya cusa mana jin tsoron sa tare da kuma ikhlasi a cikin ayyukan mu na addini ni ce taku a cikin musulunci Allah ya sada mu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh li nurihi yasha' ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Alama Khadija Zakariya kenan da majalisi a cikin wannan shiri na tashin sahur da ke zuwa muku kai tsaye daga tashar talabijin ta KSMC Kaduna. Malama Khadija ta taɓo batutuwa da albarka da ke cikin watan azumin ramadan da kuma abin da ake bukata al'umma musulmi su aikata domin kasancewa cikin masu rabo a wannan wata mai albarka allah ya sa mu ji ko mu yi aiki da abin da muka ji daga bakin malama ya sa muna daga cikin waɗanda allah zai gafarta musu ya yanta musu ya yanta su kana kuma ya yi mana albishir da gidan aljanna allah ya datar da mu yanzu kuma za mu bi ɗaliban makarantun islamiyya domin mu ji karatu daga gare su ismi muhammad lawal ana fi fasli salis fi madarasatu la'ayyar shi sa'akura lahum suratul rahman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 ألا تلغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض ولا للعنم فيها فاكهة والنكل ذات الأكمان صدق الله العظيم اسمي عدنان إسماعيل إسحاق أنا في آي سي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 كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ìrọ̀rùn àwọn ọ̀jì ìlọ́kọ̀ọ́dì yọ̀rùwà túbú lọ sọ̀rọ̀ azim nahnu tullabul محمد أمين اسمي إسحاق إسماعيل إسحاق اسمي هديدة إسماعيل إسحاق اسمي فاطمة محمد بلو سنقرأ لكم الأذكار دعاء النوم باسمك اللهم أموت وأحيا دعاء الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما وإليه النشور دعاء الذكور القلع بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القبس والقبائس دعاء الخروج من القلع غفرانك yara manyan gobe sannunku da ƙoƙari bari mu karɓi wannan saƙo bayan sakon ya zo muku wasu masanan na nan tafi a cikin wannan shiri na tashin sahur da ke zo muku kai tsaye daga tashar talbijin ta ksmc kaduna shikenan me yi zafi haka gaba ɗaya na ganka a ruɗe kai ka san halin da ake ciki an sa mu zauna a cikin gida duk mun zazzauna ba wani abu duk muna fama da yunwa to ya kake so ni shi sa na fito daga gida yanzu zan kama hanya in tafi wajen wata innata in Allah ya sa an dace shi kenan in ba a dace ba in je gidan Adam ne zango ko gidan Umar M Sharif in samu abin da zamu sa a bakin salati in kama gaba na. haba kai a matsayin ka na mai hankali ai ban tunanin irin wannan maganin maganganun su fito daga bakin ka ba kana tunanin ciwon dan an ce ka zauna a gida an yi ne dan a musguna ma a'a ba haka bane an ce ka zauna a gida ne sakamakon wannan babban annoban da ya faɗo a duniya baki ɗaya na coronavirus idan yanzu ka fita ka bar gida baka san inda zaka je ba tana iya yiwuwa inda zaka je suna ɗauke da wannan cutar haka kuma yana iya yiwuwa kai da zaka je wajen kai ne kake ɗauke da cutar sai ka je ka samu su kaga baka taimake su ba saboda haka mafi a ala ne ka zauna a cikin gidanka da kai da iyalinka har zuwa lokacin da za a samu mafita akan wannan annoban ni haka sa jikina ya sanyi farko dai zan baka shawara idan har baka wanke hannunka a kowane lokaci ka zama ya zama ɗabi'anka ko da yaushe ka kasance mai wanke hannu kafin ka ci abinci ko bayan ka ci abinci kai ko ma ba abinci za ka ci ba yana da kyau ka rika tsaftace jikinka da wajen zamanka don gudun kada wannan cutan ya zauna a cikin gidanka na ji daɗin maganka ni ban san haka magana take ba amma yanzu zan garzaya in je in sami iyalaina in musu bayani yadda za su fahimta ko ba gaskiya ba don haka salama a'a wa alaikumus salam ai yanzu abokina ba lokacin yin musabaha ba ne kaga a ah, me haka ai ba abun sha bane wannan shine abin da ake amfani da shi na wanke hannu domin kawar da dukkan wani nau'in cuta da zaka iya tabawa a inda ka sani da inda baka sani ba haka murza sosai yawwa annazafatu min al-iman tsafta cikon addini ne dan haka idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira Wannan saƙo ne daga KSFC TV. Idan kunne ya ji gangan jiki ta tsira, Allah ya ba mu ikon kiyayewa, komai sai da lafiya, azumi sai da lafiya, sauran ibadu sai da lafiya, karatun alkur'ani mai tsarki sai da lafiya, ayyuka da ake fita na yau da kullum sai da lafiya. Shi yasa, Dr. Yusuf Nadab Abdullahi. da ke kwalejin horas da likitoci a jami'ar ahmadu bello da ke zaria zai ba da gudunmawarsa me ya kamata al'umma musulmi su kiyaye da shi domin ƙara samun cikakkiyar lafiya a azumin watan ramadan dr garika to a wannan shirin namu na yau za mu duba mu ga yaya fuskantar alkibla take ƙara wanda ya fuskanci ta lafiya na farko dai binciken kimiyya a wannan lokaci namu ya riga nuna mana tabbas a kaba ita ce tsakiyar duniya da kuma tun da take ce tsakiyar duniya muna zaton cewa tana fitar da wani cirri wanda yake amfanin jikin mutum to tana za mu gane cewa akwai wani cirri da yake fita daga fuska daga ka'aba da take tsakiyar duniya cike zuwa fuskar jikin mutum kuma wannan saboda duba mu ga karantar wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu za ku kwanta ku kwanta da gefen dama sannan kuma ku fuskanci alkibla to ga ka kwanta a gefen dama kuma ka fuskanci alƙibla zai nuna mana tunani cewa to mun fuskanci alkibla din nan lallai akwai wani abu da yake fitowa daga alƙibla din nan yake fuskantar jikin dan adam domin duk lokacin da ka fuskanci ka fuskar ka bada fuskar ka ba abin da za a karba sai mu ga kamar yadda satellite dish yake karban wasu ciriri na waves da sauransu wanda za ka yi ka adjusting so in ka kwanta kamar yadda Ah, za ka yi cajin din handset ɗinka smartphone ɗinka ka sa shi yana caji to haka in ka kwanta kana kallon fuskar la kibla akwai cirrin da yake inganta maka wannan kuma bincike ya riga nuna mana cewa musamman ita cibiyar nan wadda take ake kiranta female gland tana amfana kwarai da gaske daga wannan tirri daga yake daga ka'aba to mun kwanta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu'jiza ne ba dan komai ba dan ya san jikin mutum ya rabu kashi biyu akwai inda akasarin hanyoyin jini din suke kai ɗauko jini daga sauran sassan jikin mutum su kai ga zuciya ana kiran wannan hanya venus line ba ta da tension da yawa sannan akwai bangaren hagu wadda take daukan eh, take buga jini daga zuciya zuwa kowane sashe a jikin jikin dan adam ita ce ake kira tension line in ka kwanta daga gefen hagu ka danna hanyar zuciyar nan ka makale ta ba za ta samu ta dora bugawa kamar yadda kan ba ta eh, buga ba ba don kuma ba saboda tana kan tension line ɗaya kenan na biyu kuma in ka danna ka kwanta gefen hagu din nan ka ba za ka samu ka matsa shi kamar yadda zai yi abincin da yake cikin kundinka ya san ya tafi wajen hanji ba ah, ah, ah, saboda haka kwanciya a gefen hagu yake da hadari banda wannan kuma huhun gefen hagu ya fi kankanta saboda haka in ka je ka kara kwanciya kan shi ba za ka sami iska da za ka dinga shakanta kamar yadda ya kamata ba in kana kwanciya da gefen dama saboda haka sai gefen dama mu a fahimcin mu nuna shi ne mafi dacewa da mutum ya kwanta na daidai ba kwanta a gefen da yake da tension da yawa ba na biyu kuma ka kwanta ne za ka dan danna hanji kundinka eh, abincin da ka ci ya hanzari ya tafi zuwa a cikin hanji daga kundin zuwa hanji sannan kuma ah, numfashinka da yake cikin huhu gefen dama ya fi saboda haka sai ka ga an sami sauƙi wajen numfashi da sauransu saboda haka kaga fuskantar ka'aba yana da amfani ga ga mai azumi ga masallaci da kuma wanda bincike ke nuna mana a wannan zamani su saboda haka kuma wanda wannan zamu duba mu ga cewa idan muka dubi da azumi yake shi azumin ramadan kamar da alkurani ya bayani akwai azumin da aka yi a zamuna da suka wuce su wa'annan azumi da aka riga aka yi in aka bincike su za a ga ba su dace da wannan zamani namu ba to amma wani azumin da annabi sallallahu alaihi ya kawo mana ya dace da kimiyyar lafiya tsagoranta da ba don komai ba don in ka duba banda azumar suka shuɗe waɗanda ba za su dace da wannan zamani ba akwai kuma waɗanda masana suka kirkiro suka kirkiro su ah, ana kiransu kamar kada ku ci kaza ku yi azumi kaza ku yi kaza shi wannan baya biyan bukata to azumin watan ramadan ya bambanta da duk sauran azumomi da suke wannan zamani namu na farko dai sai ga cewa azumi wanda ya bambanta saboda an gina shi ne akan lafiyar jikin dan adam domin mara lafiya ba a ce ya yi ba matafi ba a ce ya yi ba mace mai ciki wadda take shawa ba a ce ta yi ba duk su dai waɗanda suke da haɗura in za su yi ko makankantansa an ɗauke musu an ce kada su yi saboda haka sai wannan azumi aka gina shi akan kimiyya da ake kiranta sahur da iftar wato sahur da buɗe baki a nan haka yi ake so a jinkirta sahur saboda in aka ɗan jikin ta sahur akwai abin da ake kira circadian rhythm na agogon jikin dan adam wanda yake safara eh, eh, eh, nucleus wanda suke cikin wajen hadere wajen hypothalamus a cikin kwakwalwar dan adam suna amfani da circadian rhythm wato internal biological clock wanda ake gani ta wannan pineal gland take da shi to a ciki akwai insulin secretion in ka dan jinkirta daidai lokacin za ka samu daidai lokacin da za a samu ka samu wannan daidai insulin ɗin sannan kuma in ka hanzarta a ah, buɗe baki daidai wannan lokaci din ba za ka samu ah, hypoglycemic attack ba sigar jikinka saboda wannan eh, canje-canje da insulin secretion na jikin mutum yake samu ba zai su ba za ka samu ba ba don komai ba don shi azumi din an gina shi ne akan awoyi misali daga sha biyu sha hudu ba sa wuce sha shida musamman sha hudu daga lokacin da ka sa abinci a bakinka a lokacin da kake sahur yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya daga nan lokacin ba wani abin da zaka sa ba wani abin da zaka sa ba wani abin da zaka sa ba wani abin da zaka sa a ciki har ya zuwa ka fitar da shi zai dauki awa goma sha hudu transit time din to duk wani lokaci ne aka gina azumi a kansa to kuma a duk wani lokaci ne yake ba ah, jikin dan adam wani eh, sauki wanda ba a taɓa samu a cikin irinsa ba musamman a cikin wani ƙididdiga da muka riga muka yi wanda zan yi amfani da shi nuna misali yadda ah, cikin jikin mutum in mutum ya ci abinci kundinsa yana yin kamar blending ka san blenda ne wanda za ta yi wannan dinnan sannan yana yin turmin daka sannan kuma yana yin tuki yana yin wannan yana yin abincin ya yi wannan bayan tattauna shi an kawo shi ya shiga cikin kundu sannan ya shiga cikin hanji sannan ya tafi so cikin wannan aiki da mutum yake yi a jikin ɗarin yake yi musamman misali mu ɗauka haƙora da muƙamuƙai sun dinga taimake ke kenan na lokaci to amma za mu ci gaba da wannan bayani gobe Allah kai saboda ƙurancin lokaci da muka samu yanzu Ah, za mu takaita wannan bayani sai allah ya kai mu gobe inda za mu ci gaba mu ga yadda ni'imar azumin watan ramadan yake ga gastrointestinal tract wato ah, makogoro kundu da hanji wanda shi ne tushen ruhin lafiyar jiki inda baka da lafiyar git to gastrointestinal to baka da lafiya gaba daya to sai gashi azumin watan ramadan ya zo da wata kimiyya mai waya wadda take tabbatar da lafiyar wannan jiki muna fata za a kiyaye kuma za a aiki da bayanan da dr yusuf nadabu abdullahi ya yi game da yadda al'umma za su kare lafiyarsu ba wai ga watan azumin ramadan ba kadai har bayan watan azumin ramadan a rayuwar yau da kullum ana sa mutum ya kiyaye ga dukkan abin da zai bashi kariya ga lafiyarsa kuma ya hana shi afkama cikin abin da zai kawo mai sa tarnaƙi ga lafiyarsa dukkan wani aiki nagari yana da mahimmanci musamman ma dai addu'a shi yasa ake ce mata takobin mumini akan haka malam muhammad bashir salih ya shirya tsaf domin yi mana bayani akan muhimmancin addu'a a kodayaushe musamman a cikin watan azumin ramadan da muke ciki malam muna jiranka alhamdulillahi wa kafa wasalatu wasalamu ala ibadihi allazi nastafa ma ba da yanwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah wanda ya haɗa mu a wannan lokaci mai tarin albarka a kuma wannan kafa ta ksmc da ke wannan jiha tamu mai albarka ta kaduna domin tattaunawa akan wani muhimmin darasi a wannan lokaci wannan darasi da muka ɗauka za mu yi magana a kansa darasi ne wanda yake magana a kan mahimmancin addu'a da kuma yin istighfari musamman a wannan yanayi da ake ciki ba komai ya ji hankalinmu zuwa ga wannan ɗaukan darasi ba illa yanayin da muka tsinci kai a ciki a wannan lokaci allah ta'ala muna godiya gare ka allah ka nuna kai allah ne ka mayar da yaren duniya gaba ɗaya ya zamo yare ɗaya sakamakon wannan annoba da ka jarrabe mu da ita wato annoba wanda ake mata suna da coronavirus wannan annoba ta sa hankali da tunanin duniya gaba ɗaya ya zo yana tunani akan ta shi kaɗai duniya gaba ɗaya al'amura ya dawo ita kawai suke tunani a kai sabani da ke faruwa tsakanin wannan nahiya da wancan nahiya gaba daya an daina an zo ana tunani ya za a yi da wannan al'amari da Allah ya jarrabi duniya da shi kuma Allah ta'ala da ikon sa ya sa mutanen duniyan gaba daya ko kasashen gaba dayan su in kasa su kashi biyu in kasa su kashi uku kashi biyu gaba daya yanzu ana zaune a gida ne to me ya kamata mi shine mu yi tunanin abubuwan da muka aikata na kurakurai mu koma zuwa ga Allah mu tuba mu kuma roƙe shi domin shi mai jin roƙon bawa ne kuma mai amsawa ne da aka muka ɗauki wannan darasi na muhimmancin addu'a da falala ta yin istighfari da mu a kai darasin namu gaba ɗaya zai gudana ne ƙarƙashin hadisi guda ɗaya wanda imamu bukhari a cikin littafinsa al'adabin mufarat ya fitar da wannan hadisi imamu ahmad ya kawo hadisin a cikin musnad ɗinsa ibnu abi shaiba ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf dinsa ingantaccen hadisi ne kamar yadda ɗaliban ilimi suka sani hadisin nu'manu dan bashir inda manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a huwal ibada wato addu'a gaba ɗaya ka cokan ita ce ibada Allah mai girma da dafaka ba abin da yake bukata daga bawansa fiye da ya roƙe shi shi kuma zai basa Allah yana fishi da wanda baya roƙonsa akwai hadisi da ke nuna cewa mallam yas'alillah yaghdabu alai duk wanda baya roƙon Allah Allah ta'ala kuma yana fushi da shi da haka ne cikin littafin Allah mai girma alƙur'ani wanda shi muke ruku da shi dare da yini muke karanta shi domin samun haske a cikinsa da tsira Allah ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin abinda wannan aya take nufi shine Allah ta'ala yana cewa lallai hakika ku roƙe ni ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lallai waɗanda suke girman kai su ƙi roƙona in ji Allah ta'ala da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna ƙasƙantattu don haka ya kai dan uwa mai saurari mai kallo ya ke yar uwa mu koma zuwa ga Allah mu roƙe shi ya amsa mana domin wani bawan Allah yana cewa mallam yas'alillah yaghdabu alai duk wanda baya roƙon Allah Allah ta'ala zai yi fushi da shi kaji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so shine a roƙe shi idan baka roƙon Allah Allah zai yi fushi da kai wani mutum yana cewa Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa ya adam hina tasalu yaghdabu Allah idan baka roƙon zai yi fushi da kai shi kuma dan adam a lokacin da kake roƙonsa shi kuma zai yi fushi da kai saboda haka abinda Allah yake nema daga gare mu shine mu roƙe shi zai amsa mana kuma zai ba bamu abinda baya so shine mu ki roƙonsa shi kuma dan adam abin da yake jini shine ka zo yau ka zo gobe yan uwa nan ya kamata mu tsaya saboda karancin lokaci sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu darasi na gaba a gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan Allah ta'ala ya ba mu dama da lokaci na roƙonsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam Bashir Adam Sale sannu da sauka Allah ya karbi addu'o'in bayinsa a cikin wannan wata na azumin Ramadan komai sai da tanaji musamman ma dai a wannan wata da muke ciki. akan haka dr khalid aliyu abubakar na jni zai zo mana da nashi majalisin akan muhimmancin tanaji me ya kamata al'umma musulmi su tanaza domin cin ribar wannan wata na azumin ramadan bismillahir alhamdulillah الحمد لله الذي من علينا بشهر الصيام والقيام واجزل فيه الخير والفضل والانعام احمده تبارك وتعالى وهو الكبير المتعال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكريم المنان واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتهجد وقام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته البررة الكرام amma ba'ad a wancan shiri wanda muka ce kwa game da mu a wannan mun dubi yanayin azumin watan ramadan a yanayin annoba dangane da abin da ya shafi salloli to sai mu dawo tun daga salloli na salawatul khams na farilla da kuma hattarawi to a yau akwai abin da muka saba wanda kuma wannan tsari na mu ta najeriya na yin tafsirin alkur'ani wato tsari ne mai abin burgewa abin ban sha'awa wanda a duniyar musulmi kamar mu ne allah ta tabaraka wata'ala ya yi mana wannan tagomashi inda za ka samu ana zuwa wato masallatai majalisu zikir ana wato tafsirin alkur'ani ana sharhinsa ana bayyana shi ga wato mutane manya-manyan malamanmu zakakurai an daɗe iyaye da kakanni ana wannan to sai kuma gashi bana yanayin da muka samu kanmu to shin shi kenan tafsiri ya ƙare kenan ga ɗaliban ilimi alhamdulillah wata dama ta samu ga littattafan tafsiri nan ɗaruruwa suna nan da za ka ɗauke su nan da nan ka karanta to ga waɗanda ba ɗaliban ilimi ba ko malaman da suke tsorara fa alhamdulillah dama ta samu an allah ya kawo mana ci gaba ta wato yanar gizo ko du yanar gizo dinnan ga kafafe nan iri-iri da na'urori na yada labarai na wane ne na zumunci ga nan fagage na zumunci da shauransu ga nan fuskar littafi da ake cewa facebook din nan wanda akan yi wani abu da ake ce ake ɗauka kai tsaye kuma ake shirya live streaming ana yi ga wurare nan daban-daban balbana ma sai a ce ka samu ma ƙari ne dan yanzu in Allah dan ka ce awa 24 kake so ka saurari tafsiri akwai su duk gas nan zaka ji sai wanda ka darje sai wanda kake so ka zaɓa amma zaɓi wanda yake daidai ba mai dacewa wanda yake akan tafarki ingantacce sahihi na musulunci ka ɗauka da mala'ikunsa suna yin salati ga masu sahur salatin Allah ga bayinsa maghfiratuhu farasa mala'iku kuma suna masa addu'a kar a barka a baya ko a barki a baya wurin saurin nan aini in na zo ba na iya cin abinci akwai suna dauka wa birgewa to ba birgewa ba ne dama ba a ce sai an tashi an take ciki ba shi dai a ɗan samu a ci daidaici wanda za ka ɗan samu karfi ka ci gaba wato in baka samu dama ba akwai mai cewa gaskiya an yi ci abinci ko in ta ci abinci cikin ka kumbura kuma a duk yinin ka ji ba a jin daɗi to walau jur'atu ma ko kwankwaɗan ruwa ka yi ya isar maka in madara ne zaka kaɗa ta ka sha in ma madaran tana ɓata ciki to dan sha kof ɗin ti mana ban da jin kofin ti yana yana ɓata ciki to in baka samu ba dan ci dabino ka sha ruwa in ma dabinon baka so to dan sha ruwa da niyyar ka yi sahur dan ka samu wato gafara da rahama ta Allah dan ka samu kuma ku samu kuma ki samu wato addu'a ta wato mala'iku lokaci ne mai kima lokaci ne mai tsada a lokacin ana son gaskiya a yawaita istifari wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ya yabi ya nuna halin kirki da karamci ya yabi masu yin istighfari wannan lokacin a binassil qur'an bisa nassi na Alƙur'ani to saboda haka ya kamata a samu a rika kuma dirkakar addu'a lokaci ne da ya kamata lallai lallai akwai na da bukatu da yawa kana da bukatu balle ba halin da muke ciki na wannan annoba kamata ya yi mitaren taron dangi akan ita wannan annoba ta yaya da za mu kaskantar da kai ga allah mai ta roƙonsa mai ta istighfari mai ta tuba mai ta roƙonsa allah ya daƙile wannan cuta ya kawo mana sauƙinta nan kusa ta yadda za mu koma irin yanayin rayuwarmu yadda wato ya kamata wannan yana da matukar muhimmanci allah shi karba mana mahaɗu da kunan gaba allah ka yafe mana kurakuranmu ka gafarta mana zunubanmu ka yayi mana wannan halin firgici da tashin hankali da damuwa na wannan annoba allah ka sa mu gabayanta lafiya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفرنا وغفور رحيم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dr. Khalid Ali Abubakar Allah ya saka da alkhairi da wannan faɗakarwa da kaiwa al'umma musulmi. An ce komai farko zai ƙarshe amma fa ba karshen ke nan ba. Cikin yadda Allah da ikonsa gobe za mu kara haduwa da ku domin a daidai wannan lokaci shirin tashin sahur da ke zo muku kai tsaye daga tashar talabijin ta ksmc kaduna zai tattara inashi inashi amma kafin ya tattara inashi inashin dama akan buɗe ne da karatun alkur'ani mai tsarki a kuma rufe da karatun alkur'ani mai tsarki ɗalibi mai neman ilimi da ya buɗe mana da karatun alkur'ani mai tsarki abubakar nasir sadiq shi zai rufe amma kafin abubakar sadiq nasir ya shigo a madadin tashar talbijin ta ksmc kaduna da waɗanda suka taimaka shirin ya zo maku ni da na gabatar aliyu abubakar ke cewa allah ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwar mu a shiri صديق ناصر sadiq nasir bismillah يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء آباؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون